بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبسكم ya filo ya gurogin bai karatu mini littafin al'aƙidatu tahawiyar na gama yi karatu ya zunicho yanakin e takada shi ba mini littafin addalilul jami'ul mufid ila mutunil aqidat wa tauhid yanakin akida ya arata bai gutsun ci ngai bai manye gani ga wala na kudu fillahi wala numari fi dinin la'a. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين من قام من يا بانكرتا وانجي نيواغا مسلمين سانا نغاي ولا نقول في الله يشمي في alamar ga za ta yi tsoce a'a shubuwa iya ya mi ba e ga be gaskiya yi made dalili ba na iya lauciya gintara yi jau ya ti shaniya tsoci ba ga yi ji tsoci bai siffa na iga ji fahimta ne a'a alkaudu ga yi wa shemiyon fiyetiya babu ilimi idi fahimta ku ezun gaga babu yajiya? babu ilimi ya jiwa jimanya al'aqidatu tahawiya iji fahimta ku gbogbo egan adini zati ya tsoci siffa tsoci egan adini tsoci kpata ya gan gabe kiyan da dalili qala allah qala rasulullah kendo na ibnu taymiya gana gami ne akida mu bo gawa go ki akida mu endo wa be ga jina qala allah qala rasul wala atawalu mai bebe fasara an daci daga batita cin ba a'a to ga shehu ahmad bunu muhammad bunu salama bunu salama salama inda gogo bunu salamata bunu salama sunna man da wani manyan al'afidatu tuhawiyya yau ga ahmad bunu muhammad ya giya zai yi salamatu na wace ke yi iyaya salamatu iji fahimta ko guda mini akida yi bo wala numari fi dinillah iye gbomi bi ra'ayi iye la ra'ayi gbomi da shani ga dini soko ba wa su gbomi ya gogo be giyan qala allah qala rasul in la ga kazana dalili dana iji fahimta ko iye gbomi bi ra'ayi ya kace ya gomi amma yana yi la gomi na yi kala lahu kala rasul gala so ci ga ga wala tujadilu ahlal kitabi illa billati iya asa kige ga ga ya ga so ci ibn ga wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin e ga sai je ga na yi la gomi ga gomi ya za ce ile ban so ko ga anabi ga idi fahimta ko amma la ra'ayi kendo dai ile kendo shek albani jigi yo bomi be zene ngole ne wala gon bi ba da nai qur'an be sunne mun wale qur'an be sunna gon bi ha a rai yo hada sunna jina wala wala nujadilu fil fil qur'an ye bomi tishani qur'an ba mm Yanzu a yi ilajin fasara yan ƙur'anu kendo bayi na kendo dai wa dai kungiya ji kakai na jiji fasara aya ƙur'anu jibira ya yi na a ciwu lafiya zuma tuya yi na ja ta ci wani yi ala sunna ji ta ce alamar ba kalma ya da sunna yi rufi ce yami sun ribo misiyan abdullahi guna abbasu na nabi ba ilimi ya nan. Ga ji fasara yan fa'amman lazi na suwadat wujuhun gaza ya je fuska ya yi shi ko faki mana a ga yi zijiyo alul bidai jiyo zai ji mafuska a fe bana faki ya mai bai haske na yi alul sunna so na yi hukwa ga tun zamanin sahaba ji ya lufa musulmi ji hafiya guki hafiya guba ji fahimta ko adi zai ji ta fi fahimta na nabi lawa na amadi zai ji da bebe ra'ayin da ci shi na ngala ji wa zai fashe mai na kudi wa zai gama biya ga Eh, babu de annabi so a gaizo ga mu yi tarika ko mu yalo sunna alamar ibe biya wani la sunna na ji kiyan ji tabbata na Wa yi lobe ya annabi wa yi kiyan halu sunna waga ce ya annabi da ba waje alul bidai a caji wa ya ba manna waga yi lobe yi na ya ji fahimta ko sunna gama yi zai ga allah bayyana annabi wuna eto annabi ga yi kiyan sunna nga sunnu aljamaa ci ina sahaba ji mi so abu tiwu ete akida bogo wani tati fahimta annabi ogan bai sahabu ji na gaye alu sunna wal jamaa zai da la fahimta man do cina ce juwe ba man wuce jamiya kadariya mu'tazila khawarij akida zai ji wallahi na ta juwe ba ba ga ogan ci bogo idajin ya toshi bai rikenne na sahaba ji wa ya zai ji takwa biyu gani bai zai ji takwa man da ci yawon ga wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin iyari ke de qur'anu kalamu rabbil alamin egun yawon yatsu na janalita ji na nazala bihi ruhul amin nazala bihi ruhul amin arruhul amin wugayi malaku jibrilu alayhi salam cikin qur'anun nabiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aya ji tabbata ga wuce suratu shu'ara aya shi to wutu mai gubai 192 kito shi ga gawa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح العمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قرآننا ɗaya ciciwa daga batu na jali ta jikwata na na zala bihin ruhul amin ya gama ya tiya shi utiya? watiya watiya fahimta ku? ne uwa ga yin doro mai ga nan wani gabe na sina zai cin be ya nabi muhammadu nan gai arruhul amino malaku jibril gai arruhul amino iza amana iza amana fa'allamahu sayyidal mursalin wacce lawu tishi ya tuci jikpata aga ga zi tishi tuci jikpata oga ngayi muhammadan sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amincin su ko da ke kiwin wani fiye ya tuci kwanna gani bai zami wuce bayanin wawa kalamun layi ta'ala kur'anu ya gani so ciwo ya tuna latuna la yusawihi shay'un min kalamil makhlukin ade adini lamma kpabiwi mini gaya alita jauna gaya ga wani bai soci matsayi ni buyo ga mana yau nga mana wa la salatu ya mandoci na mu be ina bu ba bai zuwa bai qur'anu ya idi fahinda ko ku ga qur'anu ko eni yo ko ladaya asalatu na ogugba ugangi ha ga qur'anu ƙauta ko su ƙauta ko tutu wani le cikin yau? mo e bona salatu na tiyami su mando chona e ga zuwa e ga ma qur'anu ma ya ga zuo e ga soci gbogbo layu e sawi, ngala mi su mandi pata ga zandoro ga ga zando ci la ma ga soci na zan na ji rida? zan na ji kafirin shi? E wa ga ga wani yi soci irin ni wo ko matsayi wukin gibon ni mai waza musulunci la yusawi shay'un min al malukin wala naqulu bi khalqihi yima gaga qur'anu alitu ya yije da be aqida wuciya aqida zai shi da wannan aljahmiya azgaga alqur'anu alitu a gauji ga sokwa lamarin wuce gallajin imamu amada zabo ayi babu ya tiri gaga qur'anu alitu majizuma mutatiye ne mutatiyu ubu la fahimtu daga qur'ano be gwatayen sahaba shi ne kiri igan so ku yau wala khalif jama'at iye le jama'a muslimi ba e ba ti da ba de ibada jiya ziji wani be jama'a muslimi jiya agai as-sahabatu wa tabi'una." no ne za koya luman na shiga na wani ko na shagai saye ba eto adini wannan ولا نكفر أحدا من آل القبلة بذنب لما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل gamin ya akida ibo wala nukaffiru ahadan ye ga wani waje kafira min al-kiblati ya musulmi shi ba bi zambin e titu fi da shi na iliwe ta ti wana malam ya sahila matuka kula tu mu shiga halalli ya malam ya sahilla bi mana malam ya taqidhu ku je je pankuro ta ga tunna halal ya na idi fahimta ko to ga alamarin na da za ta zai da gu gwamnati ya kafirin a ce lado katiya na cire babe ba so ci na matuka doka seneto ege ausiji membaji kansilaji egwa na aga dati dokan doce na cin kur'anu lebana matuka kalauga halalli wuya kwayin tsoce wato gada wana man jiga wuji gina wuji kafira egun ba gibe yin zagi a yi seneto ji yawo giga ya gwadan ege ausiji ya gwadan wacce gwadawa mai musulmi senator ko memba waji kafira matuka kawala tun daga halalli ya musamman ya tuna ji na nasi ƙur'ani da hadisi misu mai musulmi ji fata mai tiyan haramu buwana idi fahimta ko adde littafin da ci cimbon kwagan lamun bai na bata na man wuce ka ga kan kicewa ga ya zaje kafira e ba tun da cinin wani lona bu wayi sai lokaci na wuga tun na lagan halalle ne to amma yi ga yakin ke dabo a kaga sawa gula halalle yare ke zuwa kutina a ci shi kuti mu ko da ya wuci kata ga an mai da halalle a a ji afuwa yawa ba ga wai jahili wace ga kutin wuga wabba musulunci goro ko fedu da taciyar musulmi ba ko ba zobo yau waza wace lega yin na aladu ya yin dobi da ba kan ga yawa uzuri ko ya za ƙur'ani cici ya da ko ya ji bori fi ga ya gina wa ga mulatun na lalle kan ga ya a'a amma ya zai finge zai daya ce zai ce caca ya zai ji shari'a gada zaguban majikin da su kowa na emito yau kishiwoyo wasu tiyo ga ku e ko ya wuna ya wagi kale na lawa ba hukuncin na kin man jigan a zan na ha kafira ude ha fasiki a zalami ita kaida na ibuna kaida na ga yarifiya da sunna jigan be al khawarij jigan be al mu'tazila ji a ya ce le ba al'amarin na zan wule ga lotun na waje kafiri iji fahimta ko wala na kulu la ya duru mal zambun liman amila wala na kulu yi mai ke gaga la ya duru mal imani zambun imani waga ibe imani wa mai lotun laifi yi gaga imani we wa imani we watsu lokaci na waga yi ko ba na wa ibe imani we le sokoba to ye gangan gan egwa ga to imani we imani wa shekpa ke ga akida ziji ga wo ge lo tulemba imani kya akida e ya murjiya akida ziji maga wo de ge le sokoba o fe du musulunci bo akida khawarij to awarij iri iri ayo sai ba zan ci bai ganga mai gana ta ma ji fahimta a ah, ga za su gina je kafira o ganga a wani jide sifata ma gala shek fauza na ga akida guta da na wanda bai zai hawari jiyo ya farko gai lati shi musulmi ji ko jama'in musulmi ji na ji gobe akida wa ya na ga kafira yau akida a wani jide bai tafsirul musulmi alamu yau kawai na wai zabe yau Ngali lewo ba ezo ci kafira yo fosi zi kafira yo akida wari ji zabe zanne kin da shek babba ne gana nye ba ci ezo ci ci wage le ga gutwa alkhuruj ala alhukam bujo tu ezo ci mo wani e chachabe ki yo de gami ji fahimta ko e bona kaya kun biya sai waga ga ga ya gwaru fuji kan ga lutre ni jo ne ta ci gayi wa gaile ga wuwe rayi musulmi shi halalli wuya kin ne boko arab je ji a hawari je wuya doro le lobe ya na yu e za wuje ne zo musulunci ka ka kire wa ci ga so ga siffa gutan na wa gai wa go kewo ga za wa rijiyo mu da de ni ne gutan na ka bu gobi na khariji yo yi fahimta ko wannan daga zai kafiro ga la uwa li tajib galaman da cikar littafin ga min takfir illa tabzir daga zai ga kafiro sai bombin zu sai rayigi galaiwa ga ipiya be takfir ya so jama'a musulmi shi manye jin inkari nya akida na ja cire bana ya mila fahimta yi ji bezo nya jami'a shi ko na shiga qur'anu alitu wani ko yi ga wala na kulu bi halkihi mun ci da wani ike ya zuyin hawari jijo na je yi zaga kafire mutu laifi wani yi mai saitu ege ausu ji gabana ji hukuncin doro abebeyin cale ba wutoci ba amma lau halalliya na kiman jigajin laifi a ga aje kiyan kafira amma a wari jiga kafira ya wannan ga yanzu ci ga di roboto na wako wayi kalama da wadda sauki babu musamman kawo jin inkari akida ta ce wayi mance jin inkari akida la'ini ba lawa da bai zini bai zoce na ji kin ga dai bin ba zalbani ji kwata ga kafira yau a gina alhussein ga ga kiwa ga tigi ba rufu na jigan albani murjiya na bu guji bu yin da ci ba wunja akida murjiya ya bai zina da albaniya amma izuci dai na je yi ga kafiri wuce ga gala lugwa nan a tiya bai ga wuce na wanda mina yana layu ga murjiya ne alusai mai wasu agun ga yabna usaimin an tawasu ba uka yabna usaimin ilal jahimi yabna usaimin an tawasu ba uka man koyin sunna higita kafiri zamani daga to wato to gi makanta wajen yanayi ci baya wadda shirin ya usulu suna ya imam ahmad wale bayanin ne usulu suna da imam ahmad shirin na rabiu jiyu na karshe ubu kaji sai ya karshe wale min ne to ke ga wayo iza da shi sha tuye ma zan do lobi wa na ugu e kafiri to zan na ki da yanzu shi lobi ya kawari akke suna je be takfir ce na'am manga wa narju lil mu'sinina min al an yafwa anhum yimeji kauna lil ya zaguluji min al mu'minina zai jin imani be toci be zai je jin bolo bolo da ta ce bana an yafuwa anhu yeji fata ga soko fagani bayin wa yudkhilahum aljanna umula aljannu fe ba bi rahmatihi be gunte wala na'manu alaihim amma fa bai zage lotun guru tuta ce musulmi jona wala na'manu alaihi la'amin ciyawa yi yi garanti ga gimi aljanna waya idi fa fahimta ko bogo ogo ga yi igan zando ci wali wo bogo e gimi aljanna wo gake da jibi wani ko ami tu e pa wa be gimi aljanna gole na ta akida zidi lebo akida sahaba nabi muhammad muna ga ga ga sunna zai ji lagwasu na nabi muhammadu wuna bogo yi ke yawo garanta ga daga na wacin ba cin fondoro bai na fila ya shi Alfijirai lalatu ma bekin yau da na fila fondoro a sun buwa don ego wadda bai tun alfashan doro ya yi yawo garanti bai yau aljanna ya Nga imanai wala na amanu alaihi yi malaminci a yau zai je ji gurutaci musulmi jona. Iji fahimta ko? wala nash'adu lahum bil janna iye a ga gimi aljanna ya jama'i dalili bi beti e gami na jo fata da mai bo lokacin gala yi gadda dalili ya ne mujalladi guba yi kubi abu na ya caka tun nan ya ci sharaiwa littafin amma da sharai zike manji sarawai wannan littafi akida nan da mini littafi na jito shi la albarka da man kun shi sharai yana. nan hatta shewa albani jiki talike ya littafin man koyan addini jiji sharai yi amma ya bu katun fan zai toca ya in mai katun ya gboro wa sharai na ji wade ihe iya ya zaguro shiga ya gimi aljanna ya wannan tsafiru limusi ihim a ce ga zai je lisa ko ba ta ciyen musulmi shauna ye baga faraya ya. baga faraya wana ala alai ime sun da za ba su koya ya le zaye gefin e cin da wa jiton haramu gi wa jiton ya di fe sun da za ba su koyo wala nuqannituhum amma to sun iye ba kaunaya ga zanna da ra musu kwaya abe ki uga su babu yankin babu tuba na fiye ge ga wani fiyan waje canja harbe fosu tuya e ci wọn ẹdọ ń di change arúgbó fótótó yàn sún dé ìdí kí hàn ìbá náà gan wọn àdé kí hàn wọn àdé rà mọ́sọ̀kọ àyàn ìbá náà. tá kí láyé yàn za a gaya miyo dalili na laya ba kauna na eh? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم muci da wani sokun ba zaye ti sha ne ya fi jibo ya annabi yusuf alayhi salam lokaci na baba ya yi ya bani ya zahabu fatahassasu min yusufa wa aqihi wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa alqawmul kafirun idi fahimta ko da wuce yi ba kauna min rauhillah ai min rahmatillah da ya gunso ciya yi ba kauna na ga yi kiyan kpankurota wangi ne waga itsana to yi bayan bai gwagon katun yi ba mangina a daga mayan al'ahiya na yi gwagon imani da juke da kiyan da tulen bai amma ya gaga ya zai le soko ba ula gutsun imani wa ya ibi na kike imani ya gula tura da wani amma murjiya jiga wadda ga imani jani imaniyo biya nabi muhammadu ya niwo imaniyo biya abubakar ya niwo kabo lotun gurwa imaniyo be jibrilu be imani jibrilu ni wayo be cici wayo imani gadoji can da na bayani a bebe ya gwaro na kima ya al'ahiyar ga ga wayan kusu tauran bil ma'asi wa taratan bi ta'ati yanmi wa fil wazn yarjahu imani haji uke kandoci be kiyan bil ma'asi izage le sokoba wa taratan kandoci ma bi ta'ati yanmi wa ge lami tu soku fe bi mu caji bi ade sante sun abe ki uga be na bogo kendo na da su yi ga ina caga imani haji ubi bugo yi eh, eh, to akida yin zai jawo ahlus eh, sunna yin doro mun ya tuya ida na dai zai ji jiki na zai ji ci akida na lebana da shi buwa na jato lagos tiyan alamar wuce wani man ga wal amnu wal iyasu yankula ne a millatil islam wa sabilul haqqi bainahuma li alil qibla ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه قوى الأمن أمنشي والإياس الإياس غي الإياس كونبا ينقلان عملة الإسلام إيه قبابا نواجه وزا إقبال مسلمين شو wasabilul haqqi bainahuma ga yanayi kwaye gaskiya bainahuma yin al'amnu ganbe al'iyasi na gayi li'alil kibla babu musulmi kirki ta ke ga wala garanti ya ci ta ci wa biya aljanna loyi na ji sifa ya wuji sifa za gurusha umarji ya kwaye boro da wana wakil wala kauna ba bira musu kwe muke ji kwayan za gurusha enayi kpai musulmi kirki jina wajen kiyon bainahuma bainal haufi wal raja'i idi fahimta ko to kungiya kici da siffa guba ba nan ji aliyasu ga ya zaya bayo be naji al'amnu ga ya zaya bayo nan al'amnu ji murjiya aljanna ya tuwa ga musulmi wasu dina yi rana wala ya aljanna dai kaba wala tugura na'am al'iyasu ci alkhawarij ele ga kawaje lo tunguru lo wa jigiya wa lo aljanna ji fahimta ko alwaidi azaba ga ya zaya bayan ga ya tace za murjiya ji man rama ga ya zaya bayan kwata bi cici mu ke ugwa bi cici so ko ga yi qur'ano yayi labarai ya ci sifa yana ba waje ko ga waya da auna na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi wala ragaban ai wa ya'buduna na ai eh, ji bauta jin yayi toci be fu bayan aljannai wa rahaban be da su yake azaba yango ne uku ke ba uku ke ba bogo bo ji sunna tuna fe sun da azaba to su galuwa sunna yawo garantiwa mini wala aje gimi aljanna harfe kun zaji da fina ma idi fahimta ku ganga manyan al'ahiya kan ga shabali ta fi ko. ki manyan al'ahiya ga ibn abi dahud tamassak bi hablillahi wa tabil huda fala eh wala takun bid'ayyan la'allaka tuflihu man naji sharai yushe ka ba da nan wuji sharai kwaro ko ya al'ahiya rufe lasan tube bai mai ga fala taku bid'ayyan wala ko wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu gan la'alla na kalmo yo yake yo ne wuwa ga ga aminci a kita cin wa gada gada wa tiya be sunna wa tiya be bidiye wa ji sunna ni wa kwa su sunna wa je kiyo e gimi na ka la'allaka wujuhu litaraji iye ji fata we wa ga kwa su sunna wa tiya be bidiye wa be afeda ta yo zai ja ga gwana amma ji garanti ake yawaya yi tsa lafazin ga ke fe sun nawaye ga yi mai alijin nawaye ba ibn asar shi bai fata nan yadda suna ade ya guba ibn kasir la hadisa wuce bai ya nabi sallallahu alaihi wasallam na shi zaini za a dini ko ga yi guba zaini azumajata tun adini har tuko ba na wunan za a dini na bai gaggan mun bello tun na ji za a duniya na bello tun da ce wa gangan wa lo alijanna wa le ra musu koya ajali ya daji na ki annabi muhammadu ga ciya mu sallallahu alaihi wasallam na so ba kauna ciza wana mun lona, fa yallo na nun ba kauna ci wana je e gimi alijanna sai na ji fata yadda su ne. ga mala sunna yaji be jahilci a yare wani wai jahilci wai lazawa fife wafiyo annabi daga kullu bidiyatin dalala wa kullu dalalatin fi nar bi wuce ma wai bidiya wa je kiyo e gimi al janna zai mai bidiya na yi e gimi na ngole na fahimta wa za bai na na a dai ji fata e bana ga so da bai wai le ko bana kashi e tuka bai re laza lona ko laza lona zi mo foke ka bai re lugo zi fo mun ci ga zai fukara na wai da zan so to muso na wele ta bidiyo da na ade tuguru na muso yelo muje mu be fe kwa rahma ya <laughs> muso na idi fa inda ko wato ma ade tudere na o na muje o gigun ya ena ya wato kashi ade zali shi suti shi suna muje on do ci na wato ya jida ne kwa na wada wana guru do ci na mu wato ya e jida ne kwa ya <laughs> aljannu da wana ngala hukunci zai ba jama'in musulmi shi ito akida ya sunna ibana waga mai tunan sin da tiji eti zahiri ubo wa peko uga ya gwalla a adini gala a wari ji shiga zando wajen ana yi gimi na ugo elega a ga zando ra imani so ko ya yi fahimta wangi man ce ci gaba yi ga ya kuruju al-abdu min al-iman illa bi juhudi ma adkhalahu fi ga ci gaga wuji wai tiya imani uba illa bi juhud sai ube bi gomi juhud ugai al al'inkar wa takzib wa ga mana ladan ko wai gomi gani be ma adkhalahu fi ma adkhalahu fi etiya ena to wala da niyan addini wani iji fahimta ko? ke ga wayo etun e doro na etun imani na zandoro ga ibe gbomi bi wani e na waji wula za a kiyan kafiri etun doro na musulman jagun iti e halalle bubo ko iti e haramu bubo na waga bi shishi shiga ya bawa bu etun haramun da caji halal ke dana ke gefina to zanna jazun imanin kanga zanna lazun imanin والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان غيني إيماننا غي هو الإقرار غي ولا يدوجي باللسان بجنتاري الإقرار غي الاعتراف أي داجي بجنتاري وين أو لا إله إلا الله جنتاري والتصديق بالجنان الجنان غي القلب wa molawa ya gaskiya gani bai yagbe ya bane yagi kafir ji la ila illa allah mu ga fedo ya gumu ba mako layin mu dai yi mi ga ko a mu fedo ya gumu ba bugu ne iman na da wani man gawa jami'u ma saha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam indoro na hadisi dabi daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etubo na endoro dana hadisi ga tazu etubo na ya aji alugwana mina shar'i ya tu shari'a wal bayan gambe bayani ji na kullu hakun ɓato gaskiyo bugu ɗaya e daga nabi sa ibn qur'an ga wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahaku anhu fantahu bi wucin kullu hakun ɓatu gaske wuyo e ko muki bo ma bayani annabi muhammad ya biya yi sallallahu alaihi wasallam Ngore e pa sahaba jibo labari won biya yi ko to amma e pa sahaba jibo e ko guki won da be bayi yau e ko guba adekwai attawaturu a madekwai ahad ilimin musulawul hadisi na wani attawaturu gai hadisi na jama'in sahaba shi gobe dai na ganwo ko wule an yi annabi jama'a a madekwai zaini ko zaguba ko zaguta a yi tuwa da diyan tawatura a yi labayani biya yi daga bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya zabe shi shi shiga ƙur'anu ga fabi ayya hadithin ba da hoyo minu eh, ga kici ya ji imani bai yi bai zama ƙur'anu ba bago dalili da wani mai wuwa ga ji imani bai gan dore bai kiwa ga ga ƙur'ani yi na hayo ga le ga ƙur'anu bai gwada wani so shiga ma faratina fil kitabi min shai adde na yi lugwa ƙur'anu na bago yin doro fi ƙur'anu bin ga sallah gusun zai raka gusun eh, raka guna ji zuru to lasar Qur'an ga walin na aji etsa na je lalo to aji na ko alani et to aji ona nga wani ga etsa ya shawa zulqada zulhijja a ce bai lo to aji zul hijja ko daga tsafo gobe tsafo guto ta tun ce Qur'an ga walin na yau so kewa ga gaya wayo hadisi daga tazu daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wuyo amitu ibuna da man wuci kundoci na kalita fetin zai ji gugale qur'anu ba bi shubwa na jagwa sun abdurrazak afifi kalita fi mutu na waga shubwa yo sai su kwa kun kiya wani ina e lai gwa da begiya hadisi jiyan fahimta da dijitiya da jama'a musulmi tun galan manya yake ji tajdidi akida yayi ga endoro na tazu daga ba nabi muhammadu wani gaski yo ilotun biwi ilotun biwi galugo ya zake be jin obi aya ndo ci ga ina laga ilotun be gin qur'anu ya na wani e bona mi ke zaye kaduna na la fahimta muci na wazin man na yi ci shaki da muci dan gunguna ga wayo ce zai aru sani to tafsiri inda gungu ya mi asali ubi da ciwore na ja maka duna aji tasiri bai ra'ayin ne sai baza biyu ne sai da hankali wuce so wa fe le ga yin da aji faruwa so kwalu go gumbe man dede ma daga gani ga ya ga giba gindo ci da mina Allah ramu ya mai sunna ji amma akida nan mai zabe ma qur'anu ba etti de gwa da bai hadisi ya ebbuna kawa ledu na dangun gufe bi asa da sunna ne manyan sunnan da ci wato ga wallahi tallahi kai zaji ka to ibuna aya qur'anu a gena ti wa irin doro mu ga wujin to sura to nan bayan aya dangungu ga buhari ga su kai na likawali kyan hadisi da buhari aya madan sura kazan aya kazan to ci ga inna allaha la yuliful mi'ada sura kaza in ya ta ta ci lotu be hadisi buhari no aga in na chekke wala gisha <laughs> shi bu ma e bone na waji hujja da ngai gaga e ba ki da sunna so kwa ga waji za za ba un fawa kashi un fawa e bu waya gufiru ma duna zalika liman yasha ga za hu zana wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannam amma gafara soko biya zai wuza da waka shi ubewa mun bai yiwo ebo adisiya zai wuza shi tun gafara soko ma da bai yiwo na idi fahimta ko gole etule fi dabo na azaba shi basha ni uzumana amma pamba bai alikawale azaba na toci jine un fa bai zai waka shi un fa duwa un fa duwa so bayani na imam buhari jina da wannan so kwena alikawulin ramakin amma alikawulin azaba wani wuki wa gama gawa ga lotun guru aljanna ya cin ba wani na wuce kya wa lotun da dai wajen azaba wani na wuki in ga mun lafasara bodin ya ziyo ya imam buhari shiga yana ya laya lotun belita zai soyi buhari muslim shi yana an ya gaba ka zabo an yi soko maza an ya bu soko ga na naje kufi waye sai soko ku kya <laughs> la ina illallah aya ƙur'anu ma gena fi wairin doro sura to adadi to nan bayan ayu ga tun yawe shi na man wuce fai jin gangan gawa da haji jin yana lokaci na wallo haji da na ba wale gba wallahi wuya sha ugo gago shi ba waro ke lanakin ngo ce wa ga wufa ba wale gba ƙur'anu bo a adi na ke bi mukabala jiji na mu dai cha mu fe ta be inna alhamdulillah a ga ba da inna alhamdulillah ga hadisi ga bi <laughs> mu mu je da bi hadisi ya a fe mu mutun cha bo zuru raka guni ba dio amma to sai zaje ce mi to abe da wannan gane ya waga oke kin akida sunna endoro mai lobe da ne zai tiya dan mutum gala sheikh fauza ga litafi akida sunna je tutuwa ya kiyo ya ilimi sunna e ibn da ku litafi akida yin salafin naji ba man doro da ya na abba wani jimlo akida ne ga lobe ina amma wani ga litafi na ipe bai akida na wune ga wale ga man bai wa je mitu ilimi tu zamani e bo mai ji katuna sheik ba littafi mai sunna soji nan ga wale wa e ya amma wallahi tallahi ku bai tutuwa littafin na jaye tugari gala dole akida suna ya yaya tun salawai wasu bai man gabe da yi limitu da limitu na wani jin wala akida wa amma ka wace na shi ya enu ga ga yawo ga walo bai wace loke shi da wa ibo na wade da yando cha uga mai man da jiye mu na goye ke ji da wala shi lozo na so ji kiyan sau ce me otu mugo jama'i musulmi ji ga zo zo be kiyo litafi akida mai yi mi waje yi waje lugwa ta akida ne wani akida na ji tiya ba na ba guta na ji tula dan shawana to yake na be tiya su be na re e wani tiya su wadan ta to ne ka ka tun da gina igba ba na akida kungiya gukin ila ya ne ila jami'a ji tiya khawarij murji'a qur'ani yi wani ko <laughs> ba ta kungiya ta yau re na ja saka sauta makalita fi ne so ko sai bai akida da ya bate zai ji fi bana waya azikin tuba shi manga wal iman wahidun wa aluhu fi aslihi sawa imani niwo wa aluhu zabayin imani ji fi asli iba e asalin imani wa um ni niyayo bi ma'ana a da ga musulmi da na musulmi guwa amma kyaju beji faruwa gane musulmi jibo ga wata fadulu na bil khashya amma musulmi jada biya ganda shi be imani wata fadulu bi mana a tafawutu ube da imani abu yami ya ga yawa yawa ga yami babu yami ya ga yawa yawa ga bil khashiyati e ba da su soko e ba tun lobe ba usoko e wato ka gani be su tsayin takwa Allah me lo tun aramuji wa me lo o ga gamba ga me bi cha aramuji wa me bi chiwa o ga gamba ga ngai fasara inna akramaku inda Allah atkaku no le kaya ne ugwa ga ya ga waji imani ko ibuna za ga imani wa ga iza cin ba so ci wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil ula gayya ji ga da je ba imani bil khashiyati wattu ka gan bi mukhalafati al awa challe bayan na je barayi na ka zai ba wani ji wa ciule ba ka zai ba wani ji wa mitu eti turayo dole ya ga gan waje wa mulazamati al ula gani bi laban ni eto guruji eto so ko ji foro be na ga ipa be ula eto so ko yi wana aula wa mulazamati al aula bi ma'ana wadiga laban filul amril mahabub etuneji sokwe wana filul amril mahabub inda Allah waju la imani haji kiyo gadoji soko to ira betun guruji benne bani imani anabi imani jibrilu wace zijo wace alita ji imani annabawa ji wace ya sahaba ji ya sahaba ji wasu wace ya tabi'una ji ya tabi'una ji wace atba'u tabi'in kin da ya ga waje imani imani ya shiga bai imani wuce kullun nasi bai yi nawa ko wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'mini shi bata fa zaguru soko jayo mu'mini shi bata zaguru soko jayo amma kafi lo yegboro na kiji aya na yawugwa ga imani ya gado shi na aya bi titi guta na yawugwa ga imani bi na go imani bi so ce ga yi ƙur'anin ga fa'amman na amanu tun imanan wa hun ya stabshiru zai ji jin imani ce lotun guruna ya ji biya kiyan imani bando ce galiyar zado imanan ma imani ibuwa da bibe imani a imani na dabe yayi bando cewa ga waya zidullahu allazina tadaw huda wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda so cha jubbi allazina tadaw zai jaje bawo na wajubi ake huda ba? ke ga wata titunguro ce biye tunguro imani a fe bebe su kujan ciluyi Manga walmuminuna wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'mini shi pata wali je so wa akramuhum inda allahi ga zai manwaci ga zai de ciwo ga tace mu'mini shi wannan gai atwa'uhum zai lamitu soko ko e ti su mutafdilo ko atwa'uhum kin wali ga atqakum inna akramakum inda allahi atqakum ci ce wazanin af'alu wa asba'uhum lil qur'an a ci gaga zai ci wa gane ba so cuta ci musulmi jawonan gayi atba'uhum lil qur'an zai ga lamitu ba qur'an bai sun mai gana idi fahimta ku wanda zai lamitu maza abin da ci ko akida zan da na, ko man da na? a'a zai tsami latu gaso ko bai yin ci ga zannaga ziyo akramun nasu inda layan mai musulmi shi ke wugwa ga musulmi shi ɓata waliyansa ko a yau? aya da buka shi huda ba huda bu ala inna auliya allah la khawfun alaihim wa la hum yazanun ngole tafsirin alquran bil qur'ani gada no ngai satwe masoyi sokoji la khawfun alaihim da su ya kiyama da baya wala ya zanuna egban ya yi na lugwa to zai ji ya bi arziki ya ji nan a ke le egban ya tiwa su kuce ce ji fasara lijiya yi gangayi allazi na amanu zai ja imani jina wa kanu yattakun a ce ta sukun ngala ibnu ya gan zandoro na yi mumini ce sun da sukuna wali wa matsayi wali bude a gado shiga kendo ne ya tsa su ko gado shi na idi fahimta ku? ga wal imanu huwa imanu billah amma ga ga ga imani wa ga ga imani jibe tociyo wa malaikatihi gan be malaika shi malaika uji a imani jibe na no wasunnu to no wasunnu wana imani jibe toci ma ke gutago a imani jibe kiyo rububiyye ajibe alasma wa sifati ajibe kiyo uluhiyye wa kutubihi ajibe litafin sokoji na oke to na wata yana na ji te na yi ƙur'ano a taura injila zabura sufi ibrahim iji fahimta ko wa rusulihi gan be kiya tuci shi tuci na ji te na yi zaguki da shi bai gutsun itun adadi ya foce wani ko na'am yau mil akhir a cigaga a imani ji bai fai zo bai والقدر ومولا إيمان وجب قدر خيره وانجو وشره تددبو وحلوه من من ومره تلوك لوك من الله تعالى باتا إيمان جيغا دقبا زيبو فيبيو دقبا توشو كندو دينا توشي غايغا كل كل من عند ربنا كل كل من عند ربنا باتا وانجي تتودو دقبا زيبو فيبيو daga توچو na gai ga arkanul imani na ga arkanul imani arkanul imani na musulmin doro ashishi ko zandoro ashishi shiga ya gutsu a ina nimi ni ubo wunje ya dabi yana waye musulmi kashi waye musulmi waye musulmi ekpo de gutsu a yin imanin na zandoro ashishi ga mi de gutsu me ya dabi yana amma ni de kelo keji ti ubo ji imani ga mala'ika ji fi ba wani miliya iliya kashe wulawa to yi mala'ika na jautu wa zubabu musulunci so rashin imani ji bayan gutsayin ne wazawa musulunci bai ne ngai layu gan arkanul imani jo ekpojiyan imani to aga ga ki dalilin e ne ugwayen ekwen imani gutsayin nan aya qur'anu ga walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wuki mutuyo man amana billah ni wal yawmil akhir guba wal malaika guta wal kitab wan nabiyyi gutsu wuce ake ni ayan da ci bu mbe kayo gai wa kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wala gutsu ya aya na yake wugwayen arkanul imani jibena gutsu ga mutu bebeyo wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida na jiga ga usulul imani sita ko arkanul iman sita ni kawai da bi mini uba zo musulunci obai su bai wa nanu mu'minuna bi zalika kulli yi ya imani jibe al'amarin na ji ne la nufarriku baina ahadin min rusuli yi fa ilai rike da zandoro ga da yin ci shi ba ga annabi isa gan yayyo ko annabi musa gan yayyo ya gwai da bai annabi isa ya kindo yahudu shi jina a'a annabi isa gan yayyo ya gwai da bai annabi muhammadu ya kindo na mishan jina a'a la nufarriku baina ahadin min rusuli tuci sokoji pata e wannan gole imani sita na ya diu gwaye yahudu be mishan jika yariya ya diu ko amma ba ba da rikicho gadan ya tuci jo ko gadan ya tuci jo aga ga tuci nan ya na majiya ayi man jibe ga lamitu amma alamitu na iji fahimta ko to ne imani ya ke ya gishara ne ko trinity ahụ a gịchara ịmazibefe kiyama a gịchara zivainda kpata pollution ya lu <laughs> zivainda go a tụnye musulmi sashi a gịchara kiwa ga ya so <laughs> so ji ima ndị musulmi anọ hmm? ibu nan gama musulmi wasu da fun ya gana ga iman jibe soci na ku adina ga ya ci sha ni kiyamo na ku mu da na kaka ya bana <laughs> <laughs> <laughs> Ah, za shi shiga wa kuza zai lo aljanna ko kwa wonji e shara da wani ba wa wa wangi a nasibeti wonji wa ci mato za ta go na sai fa wonji an bere a ci dare man zallabi wananu ko mu'minuna bidhalika kulli la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa nusaddiquhum kullahum pata tuci sokoli yaya gaskiya alama ja'u bihi bayna be bayne pata ya iman jibai ebo ga soci no ya ga la nufarriqu baina ahadin min rusuli bandu cewa la nufariku baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun idi fahimta ko Aya na jigala ya ce zandorori gadda ya tuci soko ji ka ba to anabi nu fi ya yayi ma jiga tuci soko yo ima san wego ibn soko ga fabi udahu muktadi ba wai annabawaji. Ga gawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayani bai ya gikini na nan gayi alamar kaba'irin man ga wa alul kaba'iri min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnar la yukhalladun idha matu wa hum wahidun wa in lam yakunu ta'ibin bada an lakullaha arifina mu'minin wa hum fi mashi'atihi wa hukmihi in sha'a ghafara lahum وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من آل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كآل نكرته الذين خابوا من إدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وآله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به أدوام شكوى لنا جماجي Manga alul kaba'iri wale zai je lotu laifi ko ne alkaba'ir wajen wake ya? kabiratun zai je lotu laifi ko ne ki mai kpagan bai kabiratu yau waga hiya ma da fi haddun aw la'natun aw wa'idun bin nar aw wasfun shadidun fi shaniha e tun doro na gala zaje hadi tubo ke gefin e cidana ko kazafina idi fahimta ko ko ezauna wale kpata ya tuna jidaki ya haddi au lanatu ko ya tuna ga iza galo lana sokota tiwu bana ke ba giuji stura ya in zagi na au wa'idun bin nar ko aji zalika wani yana ke dukiya kun gina ko إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون sa'ira ngole alkawali na gaji zanna da awasun shadidun fi shaniya ko bayani beji ne bibi etagbo ne jeje bo ya tunna ne wulona to ye tunna je pata ga al-kabiratu to nga me ga wa ahlul kaba'iri veje lotun le firi na je pata na min ummati muhammadin ta ci aluma nabi muhammadu jo ta ci musulmi jo na finnar alona o betun naji amma ga lona suku la yu khalladun na ga yari ke mai suna be zijiya be zijiya da yawa rijiya iji fahimta ko e bona ga zai lotu ka ba irin na ga lona wa zuwa ta amma kan doro kungiya a zari kam ne kungiya a wari jawa ga ka ganna yi ga zan doro ne ji ka ba irin na jikin wa lona wa zuwa ki yana agwa suno ade dalili ka shahada ade amma shubu yayo ebuna aya ndoro gaji ndo chi mai tiwe yo ma lagwa su mai tiwe na nango le shubu ga wai zabe ki dalili a a ga so ci ga wa man yasi Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada ngole so ko ga zandoro ga alyon ba alle tuci bana egefin wujilen baya etin da wujilen ba so ko betu fa inna launa ra jahannama e na jahannama ga feyu uma ga lobo halidina fiya abada amma kila mai sunna ji ciga kai zage le so ko ba wa dana waje na yo ogai buga coci na ga inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha idi fahimta ko to dole an ni geji fasara qur'anu aya kaza ga kaza aya kaza ke da nabi to aya na jiga man je waye koyo kin ne wo kin na wu hadisi ke da ne wo gwa ga ndo da na da imani gurgudu yan zarra na allo na a biya ku zun ko kabo aya yawa ya ga nabi aya yawa ya <laughs> sallallahu alaihi wasallam ga nabi ke kawo ga fahimta la aya fasara nabi ma cule ba hadisi ma ta zo da suke kiyo bayani ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bana mu gaso ko ga uke qur'ani yu yayi ko litubayyana lahu ma nuzila ilayhi ko bayda ga idha matu abe kyaga tuna musulmiyatu ta ti gefiyan ko etiye cida ko kaza fijan umar tunu ji tuba wahum wahiduna ma dai wa imani wajibe soci iji fahimta ko wa imani ji gan betu ci kwanne to e eh, za daga ta ti alin na wa guna ofe lwa musulmin doro a ke guna bari a da lokpa lodda na gado ji gurgudu ya etu le fi zandoro wa in lam yakunu ta'ibin e ga to atiyana ka ba su betu baya ka ba su be betu baya bada an lakula matuka dada gungun betoci arifina a fetoci mu'minina amma iman ji soci. amma kungiyar mu ta jigawa a dai ga su babu tuba a dana wadda jibin nan zila ga gai lotuka bayiri wa da matsayi gicho manzilatun bainal ne waje musulmi <laughs> waje kafiri ganga kiyama ma da biye wa lona wa zo a wari jima go daga yalle so ko ba sai je giya kafiri e cin ba mai na ma da wada jejen na no le kungiya mu tazla bai ga kun kungiya wari ji a wari ji shazu no le yan bidiya ne la ki da waje ta da kiri bangaren da shi ko manga wa hum fi mashi'ati wa hukmihi musulmi na jitu tafiye tuka bayi ruwa majitu ba na a tafiye kibo mashiya ya tsoci bamba ya tsoci sai na ba su kwaci jibi a yinawa hukumi ibe hukunci ya tsoci ki mashiya tsoci ki mai hukunci tsoci ta bu in sha ghafara lahum wa ba su ku fa bi wa afa anhum bi fadlihi in fa yun gani bi ayin dere atuyin so ku fa be zai lati wani loci yau a ga pardon yin ko ka lefe za ji kotu a ci ga pardon yin ga fallaji yawon kama zakara aza wa jalla fi kitabi ken ga soci ai labari na littafi wani gayi aya dina ya ga waya gufiru ma duna zalika da mai sha ke kwami ma duna zalika ma duna shirk e tunde na da zuma shirko da batar wani ga shirku gai titu laifi ba ta ko wani fayin liman ya sha iji fahimta ko ayan na gai ugwa gai za a tuka bayi rewa goyi e gimina sai ka an gijo sai lokaci ga tuka bayi na laga halalli wa wani kabu mun dan ya cama ga ya ci da ba fahimta wa boke no da amerika ci ka biri je lobi wi dan zagu ba daga ya daji bai waje ci ga wo waji agreement to kan kice zaji dilefe fuska ya rafin bu tuda ya akida na musulmi zabe yo musulmi na ga su na wado a dai ku santu ga yin acha ku da rake bayan al'amarin na ba Wani ya zaga da ilimi ilimin filosofi ba da gon wala akida na shore ilimi dai ya zade ga je philosoph Filosofa sai so kwa bozan ko wace ga je filosofa ne yaji to sallah musulmi ma yau a zan do cha da giwuju ku da jumma ya fo jumma yi láàdì òkè ajé ìkúdà bábọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ìkúrayìdá ìlú ilimin na juji gijigi yawari zandoro ilimin na galo na ngwana ya ce mini gaba nuna ko emanci uji musulmi gabana ya edo state na ci sandoji na oshomole na gaba ya zabe yawani uji imani soci numai musulma da mu hadde zaki mun ci na fiya bi labari amma ro ga wa soko soko jin kazan christianity mun lo ga musulmi shi mulo lo ga akida na wai zayu bai na <laughs> to gwa kwaji maka soko to to e to gaskiya al'amari a irin doro kashi na kaso ko to to a ga e ko zannan za gaskiya ga zannan ebona watu lo yakin wucin bai gwala sun amana irin doro wa bai bude o ka gyare ga kowa yi ji wa kowa ya wai mazo ga a ah, yi lotun lo ce biyo so akida da da shiyo zai da wasu gan su ah, kwadda wani ga ga ta ya wudu jami'i na kokolo an na gala ya kinye ya wudu lo da ji kasu da ya tsara musamman kawai da katon adini ce yan buwa daga wa abin da babu class ba jama'a cikin jirgin gala man je ji gila ba na je lokin wuce na gamba a da da ilimin addini bai zo kasa lalawa da ji katu ba ga wa in sha azabahum fi nari bi adlihi zabba na wuja zaba ta musulmi na ji tuba babu tuba etti tun ka ba iri jona gato azaba na namuji na adalci wuke yawon nga le ga binakun sokotin wewa ba ibana ngu dami ne na la jama'a kadariya ji shiga ajin ya dabe gini kadara ya na a ga yabo na zufa bai yi na bai zujin azaba na zujin azaba na zalunci wujin mun to nga gama ji zuwu ba na bai wuce sai kadara da ba ngo ne soko ga to ga yake wacce na nogo a bai ji da dai ba soko mu ga ga kadara da ba manga summa yukhrijuhum minha amma to sun wa biya ya daga babu eno bi rahmatihi bi egunyi wa shafa'ati na min ali ta'atihi uma ke kwa ya be gwata ya zai ja tagwa min ali ta'atihi ta ciya zai je lami tune musulmi kirkiji a jiga wa jiga tagwa ya musulmi na jile soko ba amma nga ya be ga wala tanfa'u shafa'atu shafi'ina kyata ta zanduci kyata zanduci na agaga nna ya kiwa ga ajin shi ya gana zan da ciji a ga ku zuna bai gwatan zan da ciji so kuma ga wala tanfa'u shafa'atu shafi'ina wa ga an gaza ni so kai ga ben ya bana yizijo kafiri shi e gwatan kafiri yana yi ciuji wọ́n àjí wọn àǹfààní ṣẹfàátù ṣáfi'ina ngalama yi mutere ga washafa'atu washafa'ati shafi'ina min ali ta'atihi ngole ga aga ya be gwatanya zeje ta gwata ce zeje lamitu na inji musulmi gane wana kafiri ji lamitu soko bogo aya na fasar ebe na waga kwasun haya na ke jibe man dalla zai ya shafa inda hu illa bi zini na no ne wani tabbata ga gwatan da a ba zan dora ta gwatan sai da su koya da tan to zo ma ta guna yi musulmi ki aya aya bene ji ishara ga mutum to za ta guna yi musulmi za kirki za ta go suna yi za kirki wala ya shawuna illa liman ba. a tato gwaza fuki ya maya sai wayi zai so kudin ya dabe yi na kajan ga ga kwakke to zai man juyi kafirin <laughs> wa waga mutagu ko zai juyi kafirin wa waga mutagu so a hukunci ba ni wani tawara sai bai izini so shi to zai ma tanguna yi mumini ibuna da man na shi suna ji cikin abu la fahimta na ba ga shafa adabu ba ayan na gama wasu ko yawa labari ga wuce sai shi ta halin sun na ji naija sai ta ba a kida na muje a sai ci mace shi mu dai zun fai ke gana a kida na ce to ngala man je jigan ba san kafin wala ga man hundu wuje mali ilimin adini na galugu zuzun a kida ndo cewa wa yi wace caje sunna ya fi lauta cewa mare ta can poison na jike fi biyu na wadu gami ba da mini kungiyar ahalus suna yi nigeria na sheik bala lauya shi tuna da mini minti na beji niger state ya e fozu majina ya e buwana sheik ah, abdullahi pakistan na shi kano ga iti suna jiyan kano kungiyar yi ko lagan ba wuce bai mini ya zai jilo edofe ba wuce ne kedi ya galle zaye kawai zun fahimta da cewa ya je sunna ife lauta fito kai la masallaci